فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yayin da ya rabu da su da abubuwan da suke bauta mawa waɗanda suke bauta mawa koma bayan Allah sai muka maye masa gurbin rashin iyali da bashi kyautar ɗa shine annabi ishaq da jika annabi yaqub kowannensu mun sanya shi annabi